ina jama'a masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum kuma barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili shirin ina dalili shirin ne da ke muku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma harkar tsaro da zumar ilmantar nishadantar da kuma faɗakar da ku daga shan mu baku dama ku bugoya domin ku tofa albarkacin bakinku akan muhimman al'amuran da muke tattaunawa a kai sunana samin sani kuma ni ne zan jagoranci shirin a tare da ni ina tare da babban bako a wadda za mu tattauna kan batutuwa daban-daban ko da yake ba bako bane mun sha gaito shi a shirye mu domin yin fashin baki kan al'amura daban-daban a babban bako namu shine injiniya yusuf ya bagi sani kwararre ne kan harkar man fetur da kuma tattalin arziki kuma shine shugaban jam'iyyar adp ta kasa injiniya barkanka da shigowa wannan zaure na da shirye mu barkan to a cikin abin da za mu tattauna za mu duba matsalar tattalin arzikin kasa da najeriya ta tsunduma a ciki ina mafita kamar yadda kuka sani dai masu kallo da mu a hukumar ta kididdigar kasa wato nbs nigerian bureau of statistics ta bayyana cewa najeriya fa ta tsunduma cikin tattalin arzikin kasa inda ma'aunin gwada tattalin arziki ya silmiyo da kashi uku da ɗigo 62 a cikin dari wadda masu shirin al'amuran yau da kullum a harkar tattalin arziki na ganin cewa najeriya fa sun yi hasashen cewa najeriya fa ta fada matsalar tattalin arziki da ba a taba ganin irinsa ba tun a shekara ta 1987 to najeriya dai na fuskantar matsaloli daban-daban inda a harkar talauci masu kiyasi sun tabbatar da cewa akalla mutane sama da miliyan guda ne ke cikin ke linkaya a kogin talauci duba da cewa akwai matsaloli daban-daban na taɓarɓarar fannoni daban-daban na rayuwa idan muka kalli a fannin abin da ya shafi a masana'antu da fannin ayyukan gona da sai sauran abubuwa dai na ci gaban tattalin arzikin kasa za mu ga cewa a durkushe suke ba sa yin aiki yadda ya kamata ballantana su taimaka wajen tada komadan tattalin arzikin kasa za mu waiwayi a wannan rattaba hannu da kasar najeriya da jamhuriyar nijar suka yi a kan yarjejeniyar shigo da albarkatun man fetur daga wannan kasa daga wannan kasa ta jamhuriyar nijar duba da cewa jamhuriyar nijar karamar kasa ce kuma ma yaushe ne jamhuriyar nijar din ta tono albarkatun man fetur har ya zama na cewa najeriya ta dogara da jamhuriyar nijar shi wacce irin matata ce a jamhuriyar nijar wacce take tace musu mai wadda mu a najeriya ba za mu iya kafa waɗannan matatar ba domin ta ringa tace mana mu da dai sauran batutuwa za mu kuma waiwayi cewa shin ko a annobar nan ta corona ita ma ta taimaka domin ganin a tattalin arzikin najeriya ya silmiyo za mu wayi waɗannan batutuwa da kuma sauransu to injiniya yusuf ya bagi sani ka ji wannan kyasi da ita hukumar nbs ta ƙasa ta tabbatar da cewa najeriya fa ta tsinduma cikin a mawuyacin tattalin arzikin ƙasa duk da yake dai a zahirance ba wai ganin abun aka yi ba amma dai bisa ga dukkan tun da suka bayyana haka lallai fa akwai rana a kaba inda ba an ɗauki matakan da za su suka dace ba domin ganin an sha kan wani al'amari shin duba da halin da ake ciki na talauci da abubuwa da ba su tafiya shin ya ka kalli wannan a rahoton ita nbs kuma shin ya waɗanne irin matakai kamata a ce an soma ɗauka domin ganin abubuwan ba su ta'azzara ba ito eh a bisa gaskiya an ka dubi yadda najeriya take kasa ce wanda allah ubangiji ya albarkace mu da abubuwa da yawa mm. kamar da ka fara cewa mai da kuma arzikin noma da mahadinai da na jama'a ma gaba da yan ka duba wato babu kasa da za ka gada irin waɗannan wato abubuwan da allah ya bamu mm. da ke za ka samu kasan ba ma afirka ba nake magana in ka duba ma duniya gaba daya da ke za ka samu kasan da ya zo kusa da najeriya a bisa ga irin albarkacin da allah ya yi ma kasanmu mu to amma me yake faruwa you shugabanci ka san ko a gidanka maka in baka yi shugabanci da ya kamata ba ba za ka samu zaman lafiya ba kuma za ga cewa yaran gidan ma za a gansu ba daha kowa zai dinga yi abin da ya ga dama to abin da ya jefa mu cikin mawuyacin da muke ciki yanzu kenan in ka duba tun da shi shugaban kasa ya shigo a ah, muhammadu buhari eh to an san cewa ne mulki yana da wuya amma ai shi ne yasa ake neman wanda aka san ya kore ya san abin da yake yi yana da yana da wato experience mm, you know kuma eh kwarewa mm. you know to shi yasa ake neman irin su su zo su shugabanci kasan to amma a yanzu yanda muke gani shine ba mu san abin da ya faru ba mm. tunda shi shugaban kasan ya shigo mulki abubuwa sai kasa suke zuwa mm. da arzikin kasan da zaman lafiyan kasan da ah, hada kayan kasan da mene za ka duba ba suke yi ba to shi shine yasa mutane su yi la'akari da irin yadda ake zabe a kasan abin da sa nake kawo maganin zabe shine hmm. shugabanci fa shine fa babban abu a cikin yadda kasan zai samu ci gaba da hmm. zaman lafiya hmm. idan aka samu shugaba wanda bai san abin da ya kawo shi ba ko kuma bai yi aikin da ya kamata ya yi ba dole ne za mu samu kanmu cikin waɗannan abubuwa mm, mm, me nake magana mm. abin da muke magana shine ban ce shugaban kasa Muhammadu Buhari baya kokari baya iyakacin iyawansa ba yana yi kana maganan mai ko to amma abu da ka kawo maganan ah, irin durkusawa da arzikin kasan ya yi eh, eh sulbiyawa da ya eh, eh, yi mm. to abin da ya sa arzikin kasan najeriya ya sulbe shine na farko maganan economy wato arzikin kasan wadda da za kula da yadda za ta fiyar da ina shanin uh, arzikin kasan kamar su ministoci kamar su directors da ake samu kamar uh, ma'aikatan gwamnati wanda suka kore su san abin da suke yi you know to sai wannan karin da shugaban kasa ya shigo na 2019 din nan hmm, shekara 2019 eh, sannan aka aka nemi wasu mutane cewa ka su zo su ba gwamnati shawara amma tun da ya shiga 2015 har zuwa 2019 din nan wake ba shugaban kasa shawara akan arzikin kasa babu to kuma sai aka samu wannan alluba da ya shigo mm. covid-19 mm. banda cewa sace-sacen da ake yi a mm. kasan musamman bangaren mai da ka kawo din nan an san an san irin cin hancin da rashawa da ke faruwa a cikin su nnpc da kuma waɗannan da suke kula da sha'anin mai kasa to amma in kasa bata kula da waɗannan abubuwa ba ba yanda za yi wanda za su sa hannun jarin su arzikin kasa ya ci gaba ba za su zo ba don su san cewa amma sun kawo kila ba za su samu dama su fito da arzikin su ba ko kuma a arzikin ma za a sace kuma ma ka je ba zai saurare ka ba to duk waɗannan abubuwa yana ciki abin da yasa arzikin kasar Najeriya ke zuwa kasa ba wai saboda farashin mai ya fadi ba mm. ah, farashin mai ya fadi yau muka fara sai da mai nan eh, kudin da ake sai da mai tun tun lokacin da aka aka aka fara mai nan ai eh, billions eh, trillions dollar da ake da aka samu me aka yi da su ina ina aikin da aka yi da waɗannan trillions da aka da aka samu bangaren mai a ah, kwamitin tattalin arziki a ah, wanda shugaban kasa ya kafa wanda kusan kowace gwamnati takan kafa kwamiti na tattalin arziki wadda zai ringa bawa ita gwamnatin tarayya shawara wajen yadda za a ringa gudanar da harkar tattalin arziki na san da shugaban ƙasa muhammadu buhari a yana shugabantar wani abu ok daga baya da a mataimakin shugaban kasa farfesa su banjo yana shugabantar wannan kwamiti na tattalin arziki daga bisani kuma shugaban kasa da kansa ma yake shugabantar a waɗannan taruka da ake na tattalin arzikin kasa shin kwamitin ne na tattalin arziki bai taka muhimmiyar rawar da ya kamata ya taka ko kuma dai waɗanne shawarwari ne ya kamata a ce kwamitin ya yi la'akari da shi domin ganin cewa waɗannan abubuwa ba su ta'azzara ba domin a lokuta daban-daban akan gudanar da tarurruka na kwamitin tattalin arziki wani sa'in shugaba muhammadu buhari ya jagoranta wani sa'in kuma mataimakinsa farfesa yemi osubanjo ya jagoranta shin ina gizo ne ke saka akan ire-iren ayyukan irin waɗannan kwamitoci da ake kafa ka san akwai abu biyu a arzikin kasan akwai bangare na shanin kudi mm. wanda ita cbn ce take shugabanci wannan ko gwamna na cbn mm. shi ne yake shugabanci wannan mm. akwai bangare na tattalin arzikin kasa mm. shi ne a ita gwamnati wato kamar su ministoci kamar minister of finance mm. da sauransu su suke su gabace wannan su ne suke shirya yadda za a yi a ce ga yadda ya kamata a yi da shanin wato abin da ake kira fiscal policy mm. you know irin yadda za a tafiyar da tsare-tsare eh, yadda za a eh, tallafawa jama'a da abubuwan da ya kamata a yi mm. shanin kudi kuma cbn ne kamata ya yi wannan amma muka waye gari muka ga cewa cbn ni ban gane ba cbn yanzu ya zama kamar ministry mm. na, na agriculture ko ministry na industries ko wani abu haka sun bar aikin su ne kamata su yi to wannan ba za ka taba ga kasan da suke wani wannan abubuwa ba mm. so batun cewa shugaban kasa yana shugabanci kwamiti na kula da tattalin arzikin kasa mm. ba haka ya kamata ya zama ba mm. shugaban kasa shi an shi ya zo ne ya shugabanci leadership ake so ya yi shugabanci da ake nema gare shi ba wai ya zo yana yana duba ya ya ya yau da kullum na tafiyan na tafiyan arzikin kasa yake ba a'a wannan ba aikin shugaban kasa ba su kwararren eh, ne za su je su zauna su tattauna su ga abin da ya kamata a yi su kawo ma shugaban kasa shawara cewa ga abin ga ga ga ideas namu mm, shawarar mu ga yadda muka gani kamar yadda aka yi ina mm. za a samu mafita mm. zai kai kasan ci gaba bisa ga arzikin kasan da muke da shi to amma an ba aka aka yi ba ah, kaga lokacin da obasanjo ke wurin lokacin da su buhari a ba yake kira gulgul jonathan yake wurin mm. ai ba haka suka yi ba ba kawai saboda son kansu ne suka suka nada waɗannan committees da a lokacin aka mm. same su ba mm. to shine ba waɗannan ba shugaban kasa ba mutum ba ne eh? ya zai iya duba komai da ke faruwa kasan ga ba zai iya ba na shi dai ya samu kwararre wanda suka san abin da suke yi su zauna su kawo mashi shawara to an bar lokaci da yawa kafin a zuwa yi wannan abubuwa sun riga sun bata da yawa yanzu a nemo bakin zaren nan shine ake ta ta abin nan tun lokacin da aka sa 2019 din nan mm. to da aluban nan ya shigo ya zo ya kara da cin hanci da rashawa wanda ba a yi maganin shi ba don wannan maganan cin hanci da rashawa din nan in ba an yi maganin shi a kasan gaba wallahi ba za a samu wani ba abin da zai tasiri a kasan ga kuma muna gani kamar shi shugaban kasa ban san yadda ake in kaga an kama wani sai dai wanda ya yi tsakanin su da juna kamar magana efcc da kike ji ko na magu da wannan mm. sai amma amma a ce minista another minista daga shekara da aka nada shi har lokacin zai sauka ba ba bashi kwari ba ba ba ce mashi zo ka ba mu ka ba mutanen kasan nan kamar yadda muke ake yi da idan an nada ka minista ai akwai lokacin da ministoci suke suke ba da report ga ga ga mutanen kasan sai a samu wani conference haka a ce minista na agriculture yau shi zai magana mm. you know sai ga za su je sai su je su saurare shi su tambaye shi abubuwan da ake yi ya gaya musu ga yadda muke yi ga abubuwan da ga da ake samu amma ga matakin da muka dauka duk waɗannan ba yi ito amma irin manisoci sukan ɗan gudanar da tarurruka domin bayyana aikace-aikacen ma'aikatunsu misali eh, akan ɗanyi yi kamar abin da suke kira ministerial briefing shin irin waɗannan kamar ba su wadatarwa ne misali a ba su wadatarwa inda gaskiya magana ake so abin da ke magana shine minista a dauke shi ya kamata a ce akwai feedback abin da turawa suke fira feedback din hmm. da zai dinga ba shi shugaban kasa kuma ya kamata a ce ba za ka dana mutum kawai a bar shi shi kenan shi shi ba za ta taba ba za ce a ci a dauka wannan minista daga nan a kai shi nan saboda a samu karuwa na na na na na ilimi da kuma eh, juna sani da kuma wannan abu ai ko kowa a department ma ana wannan ba za ka bar mutum kawai ka bar shi tun da ya fara aiki har ya zo ya gama aiki na ce ba za ba za ba za a canza mashi wuri ba idan muna maganar tattalin arzikin ƙasa ba ma wai na Najeriya ba na ƙasashen duniya akan auna ma'aunin tattalin arziki ne da irin ci gaba ko kuma kayayyakin da wannan ƙasar take sarrafawa ko kuma take fitar da shi zuwa kasashen ƙetare misali a ce yanzu misali idan muka kalli ƙasar japan inda take kere-keren motoci da kayayyaki na na'urori da kwamfutoci da sauransu kusan ire-iren irin waɗannan abubuwa yakan sa tattalin arziki wato ya bunƙasa mu najeriya akwai matsalolin wato rashin misali durƙushiyar masana'antu kai hata man fetur ɗinmu da ɗanyen mai da muke tonawa muna ganin cewa shine babban abubuwan da muka fi dogaro da shi domin magana gaskiya ana so a magana tattalin arzikin najeriya idan ba a yi magana man fetur ba to tamkar an yi tuya ne babu albasa domin kuma mafi yawan kudaden da najeriya ke samu ta ta'allaka ne ta dogara ga albarkatun man fetur ne hasali ma a duk lokacin da aka samu wato canjin farashin danyen mai a kasuwannin duniya sai ya shafi tattalin arzikin najeriya shin eh, waɗanne matakai ne kake ga ya kamata a bi wajen ganin an samar da wasu wato hanyoyin samun kuɗi waɗanda za a dogara da su ba tare da an ci gaba da dogaro da wannan harkar man fetur ba a najeriya to hanyar da ya kamata bi shine kamar bangaren noma mm. ya kamata ce Uh, ko da shi na san shugaban kasa ya nuna cewa ya damu da abin da ke faruwa a bangaren uh, harkar noma amma har wayo akwai wuraren da ya kamata a kula da shi mm. batun shi manoma allah misali mm. ya kamata a ce kudin da ya kamata a basu ya shiga hannunsu a lokaci taki da ya kamata su samu sun samu a lokacin da ya kamata su same shi mm. maganar tsaro kuma ya kamata a yi maganin shi idan ma ka ce ka ba da kudin talafawa ga manoma da abubuwa din nan idan babu taro zai je kashe kanshi ne ai ba zai iya zuwa noma ba abin nan ba to shine yasa nake cewa kamar yadda ka kawo magana cewa abin da yake kawo ci gaba da arzikin kasa mm. har ya zamana wato kaman yadda ake cewa kudin kasan eh. ya samu daraja mm. a kasuwannin duniya shi ne abubuwan da ake yi a cikin eh, kasan to kamar da kawo japan da sauran kasashe haka da suka ci gaba a kudin su yana da daraja kamar ita ma amurka ma ke magana to dole sai ka kula da abubuwan da ke faruwa a cikin kasan to shi ne yasa muke cewa ya kamata gwamnati ya ba da karfi ga tallafawa da za a ba kamar su manoma mm. kamar masu aikin hannu haka mm. kamar wato wanda ayyuka da ake yi ko da na san gwamnatin tarayya a kwanakin ba akwai wani tallafi da aka yi wadda ake kira survival fund wanda eh. ake tallafawa kananan masu da kuma matsakaitan masu sana'o'i eh. kafin mu je ga maganar a yadda masana'antu suka durkushe bari mu sake waiwayan masana'antunmu na man fetur na ƙasa inda kusan matatan man fetur ɗinmu suka durkushe ba sa gudanar da ayyukan da ya kamata har ta kai ga cewa yanzu najeriya ma tana maganar so mu shigo da man fetur daga jamhuriyar Nijar inda a kwanakin baya a aka yi haɗaka tsakanin kamfanin man fetur na Dev na ƙasar a ita kanta jamhuriyar Nijar. Hmm. da kuma kamfanin nnpc domin a ringa shigo da man fetur wadda jamhuriyar niger ta tace inda a kulliyomin tana shi wannan masana'anta matatar takan tace ganga ɗanyen mai dubu ashirin ne kuma dubu biyar ne kawai za su yi amfana da shi so dubu sha biyar din za a ringa sayar da shi ga kasashen ƙetare shin wannan ya ka kalli wannan anya babu kamar ci baya a ce najeriya mun kai ga cewa daga jamhuriyar nijar ne za mu dogara a ringa shigo mara da man fetur shin ba mu da kuɗin ne da zamu ringa da mu iya gina waɗannan masana'anta a matatan man fetur kamar yadda nijar take da shi duba da cewa arzikin najeriya ya fi nan nijar amma ta yaya za a ce nijar na da matatan man fetur hamu dogara da ita mu kuma namu sun durkushe sun kasa kasau eto eh abu ne ya kawo wannan yana eh, eh, wato kuma baya da muka yi because mm. in dai har an ce sai Nijar ne zai ba Nigeria mai ai ka san an samu kuma baya kenan tunda kamar yadda ka ce ne man da muke da shi mu ne fa na shida a duniya wa kasashen da suke fitar da mai mm. zuwa kasuwannin duniya mu ne na shida to za a ce yau kuma nijar da man ma ganga nawa suke da shi ma da za a balitana ce to amma me yake faruwa abu biyu akwai abu biyu da ke faruwa na farko shine siyasa mm. in ka duba muna da abin da ake kira bezins mm. a kasan ga ina kamar guda takwas mm. wato tabkin. wannan wato tabkunan ruwa kenan eh a'a na na mai dai ina wurin kamar da nijar delta yake ana samun man yanzu mm. ka san muna irairin wuraren da Allah ya ajiye mai ina ake samu wato inda ake tono mai tono mai eh, guda takwas muke da shi a kasan ga ina mm. muna da guda biyar a arewa mm. guda uku ne kawai ke can kudu amma saboda rashin kula ko kuma siyasa Shi ne yasa har yau har gobe na arewan da sai dai yanzu ake kokari a ga yadda za a yi a fara a fitar da mai daga guda biyar da nake cewa mm. akwai a sokoto akwai a sakkuto sakkuto basin da ake kiran mm. shi eh. akwai a maiduguri mm. lecture basin akwai a bidda wanda ake kira bidda basin akwai shi kuma a bauchi akwai kuma a benue trough akwai to kaga guda biyar din nan arewa suke eh duka yankin arewa suke amma saboda siyasa abin don na da experience akwai wani lokaci da muka tashi don mu ga yadda za a yi na biddan nan a ce an samu ya fara an fara tono eh, mai eh, eh, daga wurin mm. to shine gwamnati ke wurin lokacin shine muhazu baban gida mm. na je wurin shi muka yi magana ya ce to ya za a yi sai aka hada kwamiti muka fara da muka fara muka gayyato mutane su chinese ne su waye ne aka zo aka duba aka ce to lallakan a kasan gaba daya ka duba man da ake da shi a na dabbe zindin nan hmm. ya fi quality wato ya fi inganci hmm. ga na da ma da ake maganan shi hmm. to amma me zai faru lokaci saboda gwamnati ke ci a lokacin mun yi komai da komai an kashe kudin niger state an yi komai da an kai musu report suka ki you know minista ya ki minista ke lokacin shine ita matan da ke nan wadda ganin jadarta zane eh suka ki wani suka ki aiki da da abin da muka kawo eh, kawai dai saboda dai an ga cewa wannan abu da garewa ka kawo shi mm. kuma ba so you know arzikin arewa ya ci gaba na biyu kuma an ka duba ko na Nijar din ke magana mm. ah, ba ba ya da na na na na Lekchad da da na Sokoto ba ne eh. ai da daga na duk duk dai ne okay to duk kusan mashiga guda ne mashiga guda ne to amma abu biyu kuma na biyu kuma da da da na tabbata kaji ana maganan jan abun da za a ja gas daga daga ajakuta eh. Eh, ajakuta zuwa kaduna eh. da kano mm. kuma har ma zai je turai zai je yi morocco sannan ya je turai za a dinga fitar da gas namu ana sai da shi a kasuwanni ba abin da ba amma me zai faru kasa a lokacin yara duwa ne aka fara late duwa mariga duwa lokacin da aka fara wannan magana 2008 you know shi da aka fara maganan yadda za a yi a ja gas daga saboda a bunkasa arzikin na arewa mm. da na kasan ma gaba daya aka ce to a ja gas daga ajiyar kuta zuwa kaduna da kano a lokacin kudi da aka ce za a kashe biliyan biyu da rabi aka ce za a kashe rasha ne suka ce za su yi a lokacin ina mm. wani gasprom kamar da kira gasprom mm. su suka ce za su yi ma gwamnatin najeriya wannan pipeline da za a ja da duk abubuwan da ya kamata a yi amma me zai faru da ali da rai alinsa da margari eh. da dinta ya shigo saka sai da aka hana aka sai da aikin mm. sai da shugaban kasa buhari ya shigo ka gana cikin kamfen da ya ce in ya shigo mm. zai tabbatar cewa an gama aikin nan da aka fara na ajiwa kuta to kano mm. da kaduna to amma da zai faru ne yanzu kudin da za a kashe abin sa ina son gaya maka abin da ya kawo mm. koma baya ga eh. arzikin kasan najeriya na arewa gaba daya ma duk da cewa muna da mai din nan mm. shi su jonathan suka ki yin aikin da shi ya zo aka ce to chinese suka ce to su eh, lokacin eh, russia suka ce ba za su yi ba mm. sun janye me yasa suka janye suka cewa a ah, kasan ga ashe ma an damu sun sa kudin su ne suka abin nan da aka samu canji gwamnati kila ma sai su ga wahala you know ba za a kula da su ba shi yasa yake ga maka cewa masu zuba hannun jari a kasan da nazikin kasan Najeriya abin da sa ba su zuwa shine you uh, siyasa da cin hanci da rashawa shine ya hana uh, ruwa gudu a Najeriya Buhari yanzu da ya ce zai yi chinese sun ce sai 2.8 billion mm. billion biyu to an samu kajin 300 billion 300 million dollars kina aka mm. kara mm. saboda you know, siyasan da aka yi aka hana ina su su jonathan suka hana yin aikin mm. ina son jawo hankalinka ne cewa ba wai ba mu da arzikin nan ba ne. amma irin shugabanci da ake samu a kasan irin siyasa da muke yi irin cin hancin rashawa da ake yi a musamman a bangaren mai din nan an mm. ba a yi maganin su ba ba za a yi mu samu ci gaba a kasan ga to ka ce ah, akwai rijiyoyin mai kamar guda takwas a najeriya inda biyar suna yankin arewacin najeriya kuma siyasa kusan ita take taka wannan al'amari kwarai da to da shugaba buhari ya hau kare ga mulki a matsayin na dan arewacin ba ku bijiro da wannan al'amarin ba ne musamman naku da ke misali jihar neja da kuma ma sauran na ƙasa gaba ɗaya a matsayin ka na masu alhamdulillah an fara aiki na bid da an fara har ma na ji an ce sun samu don tabbatar cewa akwai mai har germany muka kai studies da muka yi a lokacin germany muka kai mm. aka aka aka aka aka aka duba aka tace aka sai e lalle akwai ma a wannan wurin kuma tun ba ba lokaci ba an san cewa akwai man nan tun lokacin da aka gane nan na jadarta lokacin ne na waɗannan guda biyu nake cewa suke arewa mm. yanzu ka sa a bauchi daji kuma an ce an an fara eh, yana magana bauchi da eh, eh. bauchi da benue mm. benue ma an ce an an to an ba dai siyasa ba abin da zai kawo ma arzikin kasa zai zai bunkasa arzikin Najeriya gaba daya sai a hana saboda siyasa to siyasa ce ya ta muka samu koma bayan nan da kake magana na Nijar mm. da aka cewa har Nijar ne yake ba mu mai yau kuma cin hajji rashewa shine suka durkusa maganan ah, matatun mai wato su da muke da shi a kasan ga ba wani abu bane you shi ne yasa da, da, shi shugaban kasa buhari ya shigo na dauka kamar zai ba da know, ah, karfi ga yadda zai yi magance maganan cin hancin rashawa da ke nnpc don har yadda muke magana akwai shi to bari ah, mu taɓo magana abin da ya shafi masana'antun kasa wadda kusan kamar yadda na faɗa a baya cewa kasashen da suka ci gaba irin misali irin su japan irin su faransa irin su china irin su amurka sun tattalin arzikinsu ya dogara bisa ga irin abubuwan da suke sarrafa suke shigo da shi kasashen ƙetare a misali yanzu idan muka kalli hatta tufafin da muke sawa za mu ga cewa ba wai a gida ne aka ba masakun ƙasa ne suka sarrafa waɗannan a tufafin ba idan muka kalli misali na'urorin da muke amfani da su kusan duka kirar waje ne kai hatta abin da ya shafi a takarda da ake buga jaridu kusan akan shigo su daga kasashen ƙetare ne shin waɗanne matakai kamata a bi wajen ganin an farfado da masana'antunmu da kuma masaku domin su ringa sarrafe-sarrafe misali yanzu sai ka ga 'yan kasuwar najeriya sun tara eh, nerori an canza su zuwa dala an tafi ƙasar china ko india an je an siyo tufafi da atamfofi da sauransu amma mu masaku da masana'antunmu ba su iya kera ko da wani abin a zo a gani hasali ma ko a lokutan baya ai a yadiddika wadda masakunmu suke iya sarrafawa za ka ga cewa ba wani inganci gare su ba ballantana yanzu kuma da rashin wutar lantarki da tsadar man fetur duk kusa da masana'antun shi waɗanda matakai ne za a bi domin mu ma mu ga cewa mun rarrafo ko da a ce ba mu kamo irin su japan ba dai alal aƙalla dai zamana cewa muna dogaro da tufafin da muke sawa da sauransu shin wani karin haske za ka yi akan wannan saminu abin da so gane shi ne. a japan a china a ina ma ka faɗa yanzu duka sun akwai doka fa eh, eh. ana bin doka a wurin ana bin doka nigeria ba mai bin doka wanda ka sa su kula dokar nan su ne ma suke karya dokan akan abin da bai kaya kawo ba ka ba su kalilan kudin da bai kai ko ina ba sai su karya dokan sai su barka kamar customs kamar waye ne kamar su yanan suke gaya maka kamar su kamar police da security you know duk an dai baka gyara wannan dawowa kan manta da maganar cewa wannan arzikin kasan nan zai ci gaba ba yanda za a iya ci gaba bai yiwu ba zai yiwu ba don su china nake magana kamar da na gaya maka ne ka kuskura ka sace kudin gwamnati za ka kashe kaza yi wanda kuma ba a kashe mutum za a tabbatar cewa an hukunta ka kamar yadda ya kamata kamar yadda kamar doka doka ajiye ba haka a Najeriya babu doka kuma ba bin doka muna da arziki muna da komai da ba na fara gaya maka ba cewa ba kasan da ya zo kusa Najeriya fa me yasa China suke zuwa nan da su da ke magana su me yasa suke zuwa inda mun an so kudi a ce a ah, za mu ba kudi you know maimakon su zo su zuba hannu jari you know kamar wannan gas kamfanin da ke magana da ce za a ja gas din daga ajar kuta zuwa zuwa abin duk da cewa duk da eh. cewa wannan abin zai kai har europe zai kai kasan turai mm. zai kai turai you know duk da haka china suka ce a ah, ba za su ba da kudin ba za su ba za su zo su hada gwiwa da mu a bisa ga cewa mun kawo hannun jarin mu su sun kawo nasu mu yi wannan aiki ba no su sun ce sai bashi za su bamu wato sun goma ce su bamu bashi su bamu bashi Allah bashi bashi ya ringa durƙusa da exactly you know eh kuma bashi da suka suka bada sai suka sai sai da aka bada guarantee abinda ake kira sovereign guarantee mm. you know na about um, nawa ne 1.8 billion suka bada suka suka bada bashi NNP suka zo da 15% uh, na na na abin da za a kashe to kasashen su ba haka suke yi ba in ka je za su ce ka zo mu hada you know hannun jari eh hannun jari kai ma kana ciki cikin masu kula da aikin har ya yi ana ana samun riba ku cire naku da kuka kashe mu ma cire namu sun aikin tafi amma dan an ga cewa kasan ba doka ba babin doka to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ne ke zuwa muku dan ganin kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan jabi a babban birnin tarayyar najeriya na abuja kuma muna tattauna ne da injiniya yusuf ya bagi sani kwararre kan harkar tattalin arziki da kuma albarkatun man fetur kuma shine shugaban jam'iyyar adp ta ƙasa kuma muna tattauna ne akan matsalar tattalin arziki da najeriya ta tsunduma ciki ina mafita za mu ɗan ji huturbin lokaci in mun da kuma za mu waiwayi a yadda wannan matsalar tattalin arziki da ka iya shafan wato ƙalubalen tsaron da ake fuskanta a najeriya duba da cewa kalubalen tsaro fa dole ne a yi amfani da kuɗi domin wato a yaƙi ta'addanci da kuma waɗannan a kalubalen tsaro na satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma dai sauran batutuwa wadda wannan kalubalen tattalin arziki din yana iya shafan kusan kowane fanni na rayuwa a ƙasar mu za mu je wata rabu lokaci in da za mu ci gaba ku dakace mu ina dalili ina dalili didn't know StarTimes offer pay-as-you-go parent options, you might also have missed numerous fantastic channels we offer for family entertainment. Ladies can enjoy Starlife, Z Cinema, and Novella E+. Plus. We entertain your kids with Tsunami, Nickelodeon. A new channel DreamWorks coming this August. Star Times brings you news, drama, and documentary on Sky News, Fox, and Nat Geo Wild. We also offer top local content on AMC Movies, Isimbido, and Human Rights. That's not all. Sports lovers can enjoy Europa League, Bundesliga, FA Cup, NBA, and EFL on the ESPN channels. And here's the most exciting part. La Liga and UEFA Nations League are coming to Star Times this September. Join Star Times. Enjoy best content with pay-as-you-go options for as low as 90 Naira daily. Star Times. Enjoy digital life. Ina dalili. Ina dalili. madala barka mu da dawowa daga hutu rabin lokaci a cikin shirin namu na ina dalili inda muke tattauna kan matsalar tattalin arzikin da najeriya ta shiga ina mafita inda babban bakonmu a injiniya yusuf ya bagi sani kwarai kan harkar tattalin arziki da kuma albarkatun man fetur kuma shine shugaban jam'iyyar adp da ƙasa yake mana fashin baki a kai injiniya barkanmu da dawa daga hutu rabin lokaci to a wani abu da ya dan so ma daukan hankulan masu shirin al'amuran yau da kullun shine yadda wannan matsalar a tattalin arziki din wanda ko shakka babu za ta iya shafan kusan kowane fanni na ƙasa muka magana abin da ya shafi harkar lafiya a harkar ilimi harkar zamantakewa harkar tsaro da sauransu to amma dai muka kalli yadda kusan kalubalen tsaro ya zama babban alaƙaƙai ga zaman lafiyar najeriya wanda kusan musamman da yi al'ummar yankin arewacin najeriya wadda kusan a kulli yomin in ka bude shafukan jarida ko ka bude akwatin rediyo da talabijin ba ka rasa jin mummunan labari na a kalubalen tsaro na kashe jama'a na kuma yin garkuwa da jama'a da dai sauransu inda ko kwana biyu da suka gabata dina ai mun samu labarin an kashe shugaban jam'iyyar apc na jihar sarawa a jihar katsina kuma shi ma shugaban jam'iyyar pdp na jihar katsina shi ma an kashe shi a kuma jihar zamfara duk dai a kwana biyu ko uku da suka gabata an je wani masallaci an kashe mutum biyar an sace liman da mamunsa guda talatin kasan dai wannan bushewar zuciya din dai ta ta'azara ta kai fide da ake tsammani to idan muka kalli wannan kalubalen a 'yan bindiga na yankin arewa maso yammacin najeriya da kuma kalubalen ta'addanci na 'yan boko haram a yankin arewa maso gabashin najeriya da kusan muna iya cewa shekaru goma sha ɗaya wannan al'amari ya ƙi ci ya ƙi cinyewa a tattalin arziki dole ne a amfani da kuɗaɗe wajen yaƙi da wannan ta'addanci wannan dole ne kusan a yi amfani to a dama ana magana cewa kuɗaɗen da ake kashewa wajen yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda ya yi kaɗan gashi kuma an faɗa wannan matsala ta tattalin arziki shin ta yaya kake ganin wannan al'amari za a iya ɗaukar nauyin yaƙi da ta'addanci gashi kuma ana fama da matsala kuma ta tattalin arzikin ƙasa to ai sami kamar yadda ka sani ne abin da ya jefa mu cikin wannan bala'i shine rashin tsaro shine kuma mai kawo rashin tsaron wato lalacewa da arzikin kasan ya yi mm. kuma mai ya kawo haka kamar yadda nake gaya maka abin da ya kawo haka shine rashin kula da ana cewa siyasa shine ya jawo wato shine ake gani kamar ya kawo maganan masu sacin mutane da su bandits da su boko haram da waye ne ganin cewa shi shugaban kasa muhammadu buhari zai zo ya yi takara na shugabanci muka ga kamar cewa so masu ah, abin nan ah, abokin amayya ne su ne wato opposition hmm. su ne suke kawo jawo wannan tashin hankali yes hmm. to amma ba haka ba ne me yasa ce ba haka ba yanzu ai shugaban kasa buhari ba zai sake fitowa cewa yana ina neman wani matsayi ba kuma ko eh. na shugabanci ko ne abu a najeriya hmm. to amma me yasa abin sai karuwa yake ta yi eh? ya kamata a yi tunani cewa don ana ana ga jama'a cewa wai siyasa ne siyasa abin da abin ke faruwa ba wai abin da bane yan siyasa ne suke kawo wannan batun kashe mutane da sace mutane da me to ba haka ba yanzu an ga cewa rashin samun ci gaban arzikin kasar ne ya kawo ya sa jama'a wasu da suke waɗannan abubuwa na san ba da son su bane mm. wasu fa cikin su nake cewa mm. wasu ko da ma aikin su kenan to idan aka yi magani na taɓarɓarewan arzikin kasan nan mm. na tabbata zai yi maganin rashin tsaron da ake da shi a kasan ah, to me kawo za a ce an je an sace liman an sace mutane kamar talatin an kashe mutane kuma kuma ba wasu ma ba ka ji akwai yadda suke faruwa ba ma ji mm. ba za ka ji ba to kuma kuma ba ma wuri wuri ake yin shi ba arewa ke wadannan abubuwa da suke faruwa to za a ce muke da shugabanci kuma mu ne kuma muka fi mu ne a shanin rayuwa you know mu ne ake kashe mu ne mu ne muke shugabancin kasan to ina ina ina ina ina ina amfani badi barai so so shi nike nike cewa wannan abin da shugaban kasa ya kamata ne ya mai da hankali ga yanda arzikin kasan Najeriya zai ci gaba kuma ta ya zai yi ya nuna cewa lalle ya kula da da abin ke faruwa ya dame shi ya sallame waɗannan mutane shugabannin ah, sojojin nan mm. ya sallame su in dai da suka zo yi ba na kasu suke yi ba in dai ba neman kudi suka zo ba don jama'a ne suke wannan aiki don su kare su ba a tsaro na kasan da kuma mutuncin mutane da kuma cigaban inda wannan ne kawo su to ya yi haka watakila akwai wani kullin da su suka sani kuma babu wanda zai ba wani kulli in su in raya ailin su in raya ailin sa fa me za su yi in babu shi kuma babu su kuma a duniyar nan mai zai faru eh kenan jira ba duka abubuwa abubuwa kenan ba za a ba za mu rayuwa kenan in ba su ba su nan Eh? so abin da ke cewa shine ko da don jama'a ne ma ya kamata shugaban kasa shi yana da su ai mutane yi na kusa daga shugaban ba su ba su ba shawara a'a shugaban kasa shi yaro ne eh? wanda ya wanda ya shugaban kasa kafin ma ya zo wannan wanda ya kai you know dattijo da komai da komai za a sa nuna mashi abin da ya kamata ya yi you know in dai bai yi magani waɗannan mutane ba gaskiyar magana yake ga maka kenan ba yadda za a yi mu samu yadda magani na wannan rashin tsaro da ake a kasan ga because me ne yake faruwa to mutane ga sunan ana maganar budget ka ce an ce an ce an ba da budget na 27 billion a eh, wata ba na rundunar sojan kasa ba eh. ba an dauki kamar 1 billion dollars ba akwai eh, shekara biyu da ke da da suka wuce ko uku ne yanzu 1 billion dollars da aka dauka din nan me ka yi da shi abuwa kudaden da ake basu tun da aka fara tun da shugaban kasan ma ya shigo me ina abin da aka yi da shi me yasa ana an ce an ce wai ana zuwa ana ana yaki mutanen ina wurin da suke boye ana ina ina wai taba nuna maka gawan wanda aka kashe a waɗannan hari da suke cewa suna kai ma masu waɗannan ina sace mutane da me eh? so abin da yake ciki shine idan ba ka da, shugabanci da nagari wanda ya kamata ba yadda za abubuwa su, yi tasiri kuma abin da ya kawo kuma baya ga arzikin kasar najeriya mm. kenan shi da umula bayi shi fa ba wani abu kuma rashin tsaron nan ne to daga karshe ka mu buɗe layin tarho akwai wani batu da tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ya yi inda ya nuna cewa ya kamata a rage kashe kuɗaɗe na tafiye-tafiye da sauran kudaden da ake kashewa wajen gudanar da harkokin gwamnati inda an dade ana kokawa akan cewa a kasafin kudi fa akan ware kasho mai tsoka kusan kashi 60 ko 70 na gudanar da na kasafin kudi da yana tafiya ne akan gudanar da harkokin gwamnati da tsohon shugaban gwamnan babban banki wadda kuma sarkin tsohon sarkin kano muhammadu sunusi ya taba cewa ai kashi 25 na kasafin kuɗi gaba ɗaya ma yana tafiya majalisa ne so ire-iren irin waɗannan kuɗaɗe da ake kashe su a shine ake ta kira da cewa ya kamata a rage waɗannan kuɗaɗe a zabtare su domin ya tallafa a tada ko madan tattalin arzikin kasa shin kana ganin gwamnati anya tana iya wannan namijin kokarin ta ta rage waɗanta zabtar kudaden da ake kashe wajen harkokin gwamnati da kuma na 'yan majalisa a ran da shugaban sa ya fito shine zai fito ya ga jama'a cewa ni na rage kudin albashi na ministoci na kuma albashin da ake ba ni karan kaina na rage shi mm. ga maybe kashi kashi kashi ashirin ko kuma hamsin haka da abin da jama'a Najeriya suka irin halin da suka shiga mm. amma in dai in shugaban kasa bai nuna wannan ba bai zo ya fito a ba ka ji shugaban kasa wasu kasaje ba abin da suke yi kenan ba eh in shugaban kasa ya zo ya ce to ni na rage albashi na da ministoci na duka na yi mintin da su mun ce abin da ake ba su za su rage saboda a samu a taimaka kasan arzikin kasan to waye ne ba zai yi ba eh rashin asabli dole su yi kowa zai yi amma shi ya kamata ya fara wanda kuma ba zai kawo mashi wani ba zai ba zai saba ma shugaban kasa ya ce ya rage albashin shi uh, don abu ne wanda yake ya kamata a duba mm. ina irin kudaden da ake kashe akan mutane na shina assembly da ministoci da mene irin eh, eh, na tafiye-tafiye da sauran abubuwa din nan bai kamata ba a yanzu haka ne da ake irin alin da talaka ya shiga kuma kuma kuma mawuyacin da shiga daga yanzu din nan wallahi Allah da ya kiyaye kawai rufa sir a ah, bar mu bude layin taro ga masu kallo da sarari domin su tofa albarkacin bakin su a ah, kafin nan akwai sakonnin da suka shigo mana daga manhajar mu ta WhatsApp inda mai sako na farko ke cewa assalamu alaikum samin sani da babban bakonka sannu ku da kokari matsalar tattalin arzikin najeriya a ah, najeriya talakawa mu ringa yin addu'a a tashi lafiya daga naku abdulrashid mai kaset a mabushi a nan birnin abuja sai mai sako na gaba inda ke ce assalamu alaikum barkan ku da haka ina muku fatan alheri ina yi wa babban bako fatan alheri a gaskiya lamarin tsaro a arewacin najeriya sai addu'a ku tashi lafiya saƙo daga abubakar sadiq gwagwa nan abuja to sakonni dai suna ci gaba da shigowa inda mai sako na gaba ke cewa assalamu alaikum tashar yanci a gaskiya na yi bakin cikin a kwanan indume a gidan gyara halinka to yaya labarin waɗanda suka yi belin a namdu kanu sako daga baffa yaro tashan tifa ta yola jihar adama to baffa mun karanta wannan sako naka to inda ka bayyana ra'ayinka mai magana na gaba na cewa assalam allah ya muku albarka allah ya kare mana shugabanni irin babanmu jagoranmu na najeriya a yusuf ya bagi sani yan arewa mu farka yankin arewa ya samu koma baya tun lokacin mulkin obasanjo shine kashe kamfanoninmu daga injiniya nasiru umaru mashegu jihar niger to injiniya nasiru umar a mashagu mun karanta wannan sako naka to sakonni dai a kafin mu dau layin taro bari dan karanta sako na gaba daga fiyar wani kungiyar abokan liberty musa na cali mahangi mazaunin ligbe a gaske halin da tattalin arzikin kasar mu ya shiga abin allah wadai ne matuka ya kamata gwamnati ta sake zage damtse don magance wannan matsalar ta hanyar nemo masana tattalin arziki hakan kadai shine mafita to mun karanta wannan sako naka musa na salimu hangi a bari mu dan je ga masu kan waya inda muke dakon wayoyi ɗaruruwa daga masu kallo da sauraronmu. hello wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina kake kira to alhaji samina muna tare da bismillah ake hmm. wai kamar Najeriya ita ce ruwan Amurka don ita da yin kowa arziki ita da yin kowa tattalin arziki yadda ya'in nan ta daga Afirka. ga shugabannin waɗannan shugabannin da Allah Ubangiji ba mu kaga da kawa da ake Da gaske na muna godiya kwarai da gaske ka cinye lokacin da muka diba eh. ne. to muna godiya kwarai da gaske a ringa takaita lokacin saboda ɗaruruwa suna kan layi su ma suna so su tofa albarkacin bakin su hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina kake kira Musa mai kemis muna tare da kai bismillah. Zan ala saminu na ji bayanin bako Allah ya saka da alkhairi. To amin amin muna godiya mu ma kwarai da kai. lamari abin da ke faruwa a kasan mu yanzu na tattalin arzikin kasa na wane ne wane ne wato malam saminu an bar cire tun rani ake cewa ko? Tiran hmm, gini ranza Tun farko aka ciki hanya. me yasa na ce haka tarbiyya an bar tarbiyya ya lalace al'umma sun saki tarbiyya yanzu duka ta'addancin nan da ake yi in ka duba za ka ga ba tarbiyya a tare da su ba ilimin addini ba na boko sannan kuma sun zo sun samu makamai a hannunsu sannan kuma kasan nan tun farko an yi suke ba jami'an tsaro yanzu a ce mutum miliyan ɗari biyu jami'an tsaro 'yan sanda ba su wuce dubu ɗari hudu ba to ya za a yi duk kauyukan nan ne ake abubuwan nan ba ba 'yan sanda ba sai an zo an yi abin da za a yi sannan a sanar da su sannan su taho kafin su zo an gama to tsakani da Allah sai an dawo a ɗauki jami'an tsaro a kowane anguwa kowane kauye a ɗauki jami'an tsaro a ba su makamai a yi training ɗinsu a tura su ko ina amma in dai a haka za a yi tafiya Allah ma yana kare mu ai wallahi Allah yana kare mu domin mai fada mu yan tsaro ba a Najeriya sun yi kaɗan sosai matuka to Musa mai kyan mu gwamnatoci su gyara su ɗauki jami'an tsaro su musu training su ba su kayan aiki da fatan za ku tashi lafiya na gode to Musa mai kyan mu su a garin Kaduna hello hello hello wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina ke kira to malam abubakar bello daga kaduna garin gwamna to yana amsawa wannan matsalar tsaron nan ba ta nuna yanzu hakan nan wurin akwai gonakin da ana son a yi noma ba zai yiwu ba kuma an noma ta ma ƙarshen da ƙarshe sai an ba da wani abu kafin a je a gyara kuma wani an bayar da mara karshe ta kama wanda suka je a ainihin hatta matan da suke zuwa alal misali an noma gyada ko wani abu haka za ka san mata suke zuwa su gyara eh shi yaro eh ma ba gyara ba sai a dauka a gyara da su kuma sai an ba da kuɗi karshen ta ma abin da za ka ɗebo a gonan bai kai kuɗin da za a caje ka ba to kaga irin waɗannan abubuwan har sai kullum abin da muke kira ga gwamnati musamman da tarayya shi shugaban kasa don Allah irin wa'annan manyan baki da suke zuwa suna ba da gudunmuwa don Allah dan Allah ya rika sauraron ya rika sauraron su wa'annan na kusa da shi ba sa gaya mai abin da yake faruwa musamman a ƙauyuka gaskiya in ba a yi haka ba akwai matsala wala ta nuna ina muku barka da safiya ina muku fatan za mu tashi lafiya abakar bello sunana to abakar bello daga garin kaduna garin gwamna muna godiya kwarai hello wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina ke kira

dukiyar kasa ya bai ɗan kasa ya gina kai da iyalansa wallahi in ba kowa zai cire kan kai da kabilan wallahi da kafin nan wannan duk kusur da arzikin da kai wallahi da kuma da da wannan matsalan ba mu ya faɗa ba matsalan kai ke sa jagorori suka gina kansu suka bar kasa a cikin kano suka bar kasa da ran aiki na gari to malam muhammad hamis adam to muna godiya lokacin da aka kibarwa hello muhammad da ba dan kuma inda ake kowa ne ake san kai abin da abin da ya dace maka ba da al'umma ta sa wallahi da zamu so ne to muna godiya kwarai da gaske lokacin da aka ɗiba wannan shirya kawo jiki a gurgujin injiniya ta ɗaji a ra'ayin jama'a <clears throat> eh to a bisa gaskiya ka san jama'a dallakan an shiga mawuyacin ali musamman yadda arzikin kasan eh, ya koma kuma baya da aka samu arzikin kasan kuma ah, idan gwamnati ya kamata su sake duba bajet da aka yi wannan bajet na da aka ce za wanda suke eh, eh, su national assembly suke duba eh da da ya kamata a sake duba shi a kullar da yadda za a yi kamar yadda kafa da ina sha'anin tsaro kuma ba wai ba da kuɗi kawai ba ya kamata a duba yanayi yadda shugabanci na masu tsaron jami'an tsaron nan yake don abu ne yana da muhimmanci yana da muhimmanci ga wanda ma suke cikin sojojin ma idan baka nuna musu cewa akwai ci gaba da aikin suke yi ba suna da ai wasu su ba za su yi aiki ba to saboda haka gwamnati ta ba da karfi ga aikin harkar noma da tsaro da kuma na lafiya dole ne a yi wannan kuma ita, bangaren cbn kamar yadda ke ga maka ne kaga yadda suke abubuwan da suke yi ba kan eh, ke ba ma ba kan doka ba ma ba dokan cbn bai ta ba da dama cewa system ta zama ministry ba bai kamar su ga shanin siyasa ba yana cikin abubuwan da ya kawo durkusawa na arzikin kasar najeriya fatan mun sake gaitin kuma lokaci za ka samu damar shigowa sai kuma a injiniyan da suka sadar da ku ni sami da sani da na shida na gabata da ke cewa ku kusance da tashi za a ina dalili